خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بايعت السلام عليكم ورحمه الله. barka mu da saduwa a wannan yammaci na talata kenan ko wanda ya dace da 22 ga watan juma'a ula shekara ta 1427 22 ne ko da uku 24 mutaakid 24 to 24 ga watan juma'a ula a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da kuma shi ne yammaci na ashirin ga wata ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam wanda muka ɗauki lokaci mai tsoho mu karanta. saboda waɗansu dalilan da idan zan yi sharhin su yanzu to kuma karatun ba za a sami yin su ba da haka sai ku zaba in yi sharhin dalilan ko kuma ci gaba da karatun to yadda dai na tambaya aka faɗa min an ce za mu tashi ne babul gusli lil muhrim babul gusli lil muhrim babin da yake magana dangane da wanka ga mutumin da zai ihrami idan an ce al muhrim mutumin da zai wanka don ihrami sawa'un ihrami na aikin haji ko ihrami na umara wannan kuma shine darasi na arba'in daidai na san mun tsaya a darasi na talatin da tara باب المسلم للمحرم الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين حديث نتريبيو لثلاثين دبير عن عبد الله بن هنين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاء طاء حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل وفي رواية فقال المزور لابن عباس لا أماريك بعد هذا wato wannan hadisi abinda za mu karanta a cikinsa hukuncin yin wanka ga mutumin da yake cikin ihrami to idan an ce almuhrim ta iya yi wa zai shiga ihrami idan an ce almuhrim kuma ya riga yayi harama ya riga ya fara aikin haji ko ya fara aikin umara wanda zahirin hadisin anan gurin yana nuna mutum ya shiga cikin aikin haji ko umara to sai yana sha'awar yin wanka wanka dan ya ji daɗi ya cika jikinsa wanka dan tsaftace jikinsa ya ji danko da sauransu ya halatta ya wanka ko bai halatta ya yi ba to shine abinda hadisin zai yi magana a kai an karbo hadisin daga abdullahi bin hunayn yace anna abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba abdullahi dan abbas Allah shi kare da a gare shi shi da almiswar ibn makrama ikhtalafa sun yi safani domin dama sa'annin juna ne kuma dama a bai fi sallama wa sa'ansa ba ko da ya fi shi sai ya dan ja sai dai in ya ga ya ja ya ja abin ya kira wa sannan ya hakura ikhtalafa bil abwa in dai mutum sa'an ka ne shekarun ku sun zama kusa da juna ko kuma an haife ku gida daya ko kun taso gari daya dama aka ce ido wa kare na yace me wanda nake gani kullum in a wani gari kake ko da kai sa'an sa dai ba dan garin su bane ba dan kabilar su bane ba dan komai bane ba sai ya girmama ka amma kun taso a unguwa ɗaya ba zai taɓa girmama ka ba ko da duk duniya za ta girmama ka sai wanda Allah wa gaban ka tara amma hasara za ta hana shi sai ga cewa ba tare muka taso ba ba tare muka yi wasan kasa ba ba a gaban mu yake ake share masa majina ba duk waɗannan dalilan da hujjoji sai dan zai kawo maka yi tuka a kan shi ya hana ya sallama maka to Abdullahi dan Abbas da Niswar ibn Makarama kusan sa'annin juna ne ana yi wa kallon ana yi wa juna kallon kallo kowa yana ganin ya isa sai suka yi sabani bil abuwa sunan wuri ne da ake kira al kusa da madina fa qala ibn abba abdullahi dan abba zai ya gusilu mura muhrimu ra'asa idan mutum na cikin aikin haji ko umara ya halatta ya wanke kansa wanda ya ce fatawa da fahimtar abdullahi dan abba wa qala al miswar miswar ko yace la yaghsilu al muhrimu ra'asa mutumin da yake cikin aikin haji ko umara ba zai wanke kanshi ba saboda bai ba zai wanke kanshi ba saboda wajen wanke kanshi ana jin tsoron gashi na iya fita to idan gashi kuma ya fita to yanzu fidiya ta kama jiki domin akwai ababen da ake kira ta kira ababen da zaran kai harama ta aikin hajji ko umara an hana ka an hana ka sa turare an hana ka sa tsantattun kaya an hana ka aski gashi a jikinka kowane bangare na jiki haka hamata a kowane sashi an hana ka ta daura aure an hana a daura maka aure ko da a garin ku ne kai kana cikin aikin hajji an hana ka yi maganar zawarcin wanta bayan kana cikin ihrami da aikin hajji sai ka gama da dai sauran ababai da ake kira mahazuratul ihram wanda ake kira to shi a fahimtar sa idan ka je yin wanka za ka tuda kai idan ka je tuda kai gashi zai fita to idan gashi ya fita kibiya za ka kama ka don kar kibiya ta kama ka nan ba za ka yi wanka ba kun fahimci shi abin da ya gina a kai kenan abdullahi da abu kuma shi na ganin a za ka yi wankan ka shi kuma wancan yana ganin ba za ka yi wanka ba kala shi marwayin hadisin shine abdullahi ibn ya ce fa arsala ibn abbas ila abi ayyub al-ansari sai abdullahi dan abbas ya aike ni zuwa ga wajen abu ayyub al-ansari ɗaya daga cikin sahabbai kenan wanda shi ya dara su ta fuskar girma sai suka sallama masa wato ke nan duk a gari duk inda al'ummar musulmi suke in ni da kai mun ja ka ja na ja to ya kamata ni da kai muna da wani wanda mu dukan muna girmama shi muna ɗauka ya karantar da mu ko ya fi mu experience a rayuwa ko ya fi mu fahimta ko kuma ko da mun fi shi fahimta a wani bangare ana sa ran a wannan matsalar shi kuma zai fi mu fahimta dan tana iya yiwa in karantar da kai babin taimama a zo babin zakka kai mun fatawa ka fi na fahimtar babin zakka ka karanta shi wajen wani malamin ka ji wajen sun suka sama da wanda bai sama da wanda na karanta da wuya ka samu wani ya fi wani min kulli jiha ta kowane bangare sai dai fa in ya zanto dama san wanan malami ne ya tumbata shi kuma dama san wanan karamin dalibi ne na kasa ko ya iya wai ta kowane bangare kaga da suka yi ja in ja sai suka sallama cewa a je wajen wa abu ayyubul wannan shine abin da al'umma take dan kasar rikici amma in na ja ka ja kuma ya zanto ba mu da wani wanda ni da kai mun aminta da shi zai raba mana musu ko kuma a je wajen nashi zuwa wurin nashi bai yi amfani ba ya faɗa ka ki yarda na ki yarda duk al'umma da take haka ba za ta zauna lafiya ina fatan ko fahimta to shikenan sai ya tura wajen Abdullahi dan Abbas yace in je can in tambaye shi fa wajadtuhu yaghtasilu bisa ga dace da na din sun samu Abu Ayyub al-Ansari yana wanka bainal qarnaini a tsakanin gwafa guda biyu kamar sanduna guda biyu ya kafa ɗaya haka ya kafa haka sai ya sa kyalle a tsakiyar su sai suka zama masa sune ban daki ta yadda wanda yake daga nan baya ganin shi amma yadda mutum zai wayo zai da to sai ya kare daidai inda mutane za su iya sun shi yana wanka sai muka same shi yana wanka yana cikin yin wanka lokacin da naje wa huwa yastakiru bi thawbin ya sanya waɗannan sanduna guda biyu yana mai suturce kansa da wani tufafi ko kyalle ko zane fa sallamtu alaihi sai ne masa sallama ashe da mutum yana ban dake yana masa sallama ga yana wanka ne masa sallama dan ce ba ai wanka yake bari bari sai ya gama ai sai ya gama ba ai sai masa sallama yana cikin wanka wa huwa kuma yana wankan alhalin dama shi ba yana cikin ihrami na aiki hajji ko umara kuma da ba abin da zai in tambayi shi ne mai aiki hajji ko umara yana cikin ihrami zai wanka ko ba zai ba yanzu a nan da ya zo ya samu ya tabbatar aiki na ya zo ko umara kuma ga shi yana wanka kaga ai ya samu ansa an gane ko fa sallamtu alaihi fa qala sai man hada wa ne wannan فقلت سنتي انا عبد الله بن هني هنين نيني عبد الله بن هني ارسلني اليك ابن عباس يسالك عبد الله بن عباس يتمون وجدت هنا تنبيرك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغسل راسه وهو محرم يا يا عبد الله يا يا من الله كتم فيك وانت كنت اذا ينا في احرامي كاد سي وتدبر بيتي بشنك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka idan yana cikin ihrami ko baya yi kawai sai ya sallama da sarfin qadiyya shine ana yin wanka sai dai magana da ana wanke kai ko ba a wankewa yace yaya manzon Allah yake wanke kansa idan yana cikin ihrami lokacin da zai wanka yace fa waba abu ayyuba yadahu ala thawbi sai abu ayyub ya dauki hannunsa ya da wannan tufafi yanzu idan aka ce nan ga sanda nan ga sanda an sa igiya an sanya wani tufafi a kai idan na danna ba zai yi kasa ba in na kuma zai sama ko to wai yi hakan dan daidai kansa ya fito ina fata an fahimta sai sai sai sai ya dauki hannunsa ya dora kan wannan tufafi fa ta'afahu ya danna shi kasa hatta badali ra'asuhu har sai da kansa na gaga shi ina kallon kanshi ثم قال لإنسان يسب عليه sannan akwai wani mutum wanda shi kuma shi ke zuba masa ruwa dan yana yin wanka kaga ya nuna kenan bai tsiraici gaba ɗaya ba kenan a cikin sa akwai wani abu da ya rufe ko kuma a'a mutumin yana daga bayan zanin ta yadda ba zai gaishe ba yau umarci mutumin da yake zuba masa wanka ya subbu ya subbu alaihi alma yana zuba masa ruwa aka yace usbu su komo ruwa ka fa sabba ala ra'si sai ya malala masa ruwa aka thumma harraka ra'sahu bi yadayhi sanda ya sai sanya hannayensa ya motsa gashin kansa fa aqbala bihima wa adbara yayi gaba da hannayensa ya sake baya da ya shuda kenan ko bai shuda ba kenan ba zuba ruwan kadai ba ya sa hannu ya yi haka sannan kuma ya yi haka ya yi gaba da hannayensa tun daga nan karshen keya ya taho ya gaba da su har sai da ya kare sannan da goshi ya sake baya da hannayensa sai da ya kare wanda wannan ke ɗaukar ma'anar shudawa tunda can da mai ce fa harraka thumma harraka ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara thumma qala sannan sai ce haka za ra'aytuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaf'al haka ne na ga manzon Allah sai da mutum Allah tabbata gare shi yana yi yanzu kenan abdullahi da Abbas ya fi al-Miswar ibn Makrama gaskiya don ga abu ayyub ansari yana wanka sawa'un ko yana cikin ihrami ne ko ba cikin ihrami ya dai kuma jingina cewa haka ga annabi yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gane ko وفي رواية أو في رواية حديث فقال المسور لابن عباس في مسور يسير عبد الله بن عباس لا أماريك بعدها أبدا daga kan wannan ba zan kare yin jayayya da kai ba har abada na sallama kafi ni fahimta na sallama kafi ni bincike ba zan ƙara wani musu ko jayayya da kai ba kaga wannan shine sallama wa kuma idan ka samu wani ya fi ka fahimta kan matsala sai ka sallama masa lokacin da ka sallama masa ba shi kai wa saranda ba dalilai na shari'a kai wa saranda amma ko wanda in za ku yi shekara dari kuna musu shi tun da ya ce a da to yanzu ba zai dawo bai ce bai ce ba ko tun da ya gina yanzu ba zai dawo ya rushe ba sai na ganin idan ya haka kamar kasawa ne wani kuma abin da yake jin tsoro almajiransa kasa sai ya tufka da walwala a sakamakon haka sai cije akan barna ko akan kuran da ya bayyana a gare shi cewa kuskuren sa Allah rufa mana asiri ya tsare mana imani nan ya ce ma yuqadu min alhadith abinda za a iya koya cikin hadisin na farko jawazu ghasl almuhrim ra'sa halatin mai ihrami ya wanke kansa ويستوي فيه أن يكون ترفها أو تنظفا أو تبردا aw an ba duk ɗaya ne zai iya wanke kansa sawa'un ya tashi yin wankan nan ne tarakkuhan dan shakatawa aw tanazzufan ko dan tsafta da kwalliya auta barudan ko dan ya jika jikinsa ana zafi da yawa aw an tun ko wankan ba ne zai dai wanke kansa kuma zai duka kansa kuma ko da gashi ya fito wannan gashin zai fito baya haifar masa da hadaya saboda fitar da gashin da ke haifar da hadaya shine ko ka aski da abin askewa ko ka yanke da abin yankewa kamar almakashi to amma gashin da ya fita dan kana so sa kanka sai gashi ya fita ba da niyya ba babu komai a kanka ina fata an fahimta dan gairu mutasu kana cuta kanka wajen wanka ko wajen sabuka wajen alwala sai gashi ya fita daga kanka ba da niyya ba kwaya ɗaya ko kwaya biyu ko biyar ko shida ko goma ba da niyya ba babu komai a kanka ba za ka yanka ba da akwai malaman da suke ganin idan dai zaki kwaya uku ruwa sama ya fito sai ka yanka wannan ba ba dalili akai ba wani dalili daga Allah ko manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu jawazu imrari liyadi ala sha'ar ar-ra's bil ghasl idza lam yantif sha'ran wa yusqituhu idza lam yun idza lam yantif sha'ran wa yusqituhu wai ke cewa ya halatta mutum ya cuɗa hannu a kan gashinka wajen wankewa amma da sharaɗin idan hakan ba zai cizge gashi ba ya saukar da shi ƙasa wannan sharaɗin da ya kawo baya la mahalla lahu min al wajen malamai suka ce ko da mutum gashi ya fita ai ba da niyya bane don lokacin da ka zo kana cuɗa kanka wajen wanka dama ka kulla niyya zaka cire gashin kanka ne wanka kai niyya sai gashi ya fita ba da niyya ba babu komai a kanka Yana fata an fahimta daidai yake da mutum yana wajen ayyuka cikin aikin haji din sai farce ya fita daga hannunsa ba tare da shi ne ya yanke ba sai mu ce sai ya yi fidiya babu wata fidiya a kansa ya yi tuntuɓe farcen kafa ya fita sai mu ce sai ya yi fidiya ba wata fidiya a kansa in ba da niyya bane ba amma mutumin da ya fitar da gashin da niyya ya fitar da farce da niyya to shine mai zai hau kansa abinda malamai suke kira na fidiya zai hau kansa na uku fil hadisi dalilun ala jawazil munazara hadisin ya nuna halaccin yin munazara abinda ake nufi da munazara ce in ce cikin lamarin addini ja in ja cikin lamarin addini shine munazara to amma inda ka san ana yin ta ba dan mutu ba ana yin ta ne shi yasa ma ta taho akan babun an-nazar anta nazarta fi kitabin wa ana nazarta fi kitabin anta darasta shay wa ana darastu shay'an akhar faji'tu ilayka unaziruka يعني أبين لك ما نظرت فيه وأنت تبين لي ما نظرت فيه ما نظرت فيه shine munazara bayayyar dalili muna musanyar ra'ayi ne da muna musanyar bincike ni ga abin da na fahimta ga hujja ta ga dalilina kai ma ga abin da ka fahimta ga hujja ta ga dalilinka wannan hujja da dalili da fahimta duk ka gina su ne kan mai kan nazarin da kai ba kan ganin dama ba ni ma na gina su ne kan nazarin da na yi. ba kan ganin dama ba shine mai munazara ala wazn mufa'ala ke amma idan kawai za ka zo ai musu don ka kare ra'ayin wani malamin ka da ka yadda da shi wani yayi karatu kai ba kai karatu kana kare ra'ayin malamin ka wani yayi karatu wani bai karatu ba sai ana wannan wannan ba munazara ba ce wannan jidal wannan mira ne kawai ba ta kai lokaci sannan kuma ko da za mu yi musanyen bincike ni da kai ya zanto manufa ta shine neman gaskiya in kayar da kai ko ka kayar da ni duk bai dame ni ba ina gaskiya ta in akan harshen ka take zan karbe ta in akan harshe na take kuma dama kenan na ƙara nutsuwa akan abin da nake ciki kar in taho daga gida da niyyar dole sai na yi sai na yi kayi ba filin kokowa bane ba ɗan boxing bane ba ɗan rasulun bane ba a'a na zo ne da niyyar ina gaskiya take imamu shafi'i ke cewa ban taɓa yin mutu da wani ba face sai na roƙi Allah ya bayyana gaskiya akan harshensa shi domin idan akan harshe na take ban karu ba dama abin da na sani dai idan shi ne ya gan fuskali da dalili har na dange to yanzu ne na samu sabon ilimi a taska ta ilimi yanzu ne stobi na na ajiyar ilimi ya karu yanzu ko dan Allah a zamanin yau haka muke illa man rahimu rabbuka wa qalilun ma na hudu na na na na uku ne kare ce ko dalilu dalilun ala jawaz al-munazara fi masail al-ijtihad wal ikhtilaf a cikin mas'alolin da a iya ijtihadi ko malamai sun saba a ce ba a yin munazara cikin abin da babu ijtihadi a sai fa in ɗaya yana kare ƙarya ɗaya yana kare gaskiya to kaga mai kare ƙarya shi ba ruwan sai iya gina ƙarya ko shi ce zai kare ta warrudu ila man yuzannu indahu al-ilmu biha kuma wannan hadisin ya nuna ce ana komawa zuwa ga wanda ake zaton yana da ilimi ga matsala kaza sai a koma gare shi idan an yi jayayya cewa mu je wajen wane ya kare mu ko mu je wajen kowa ne su kare mu wannan shine addini duk lokacin da aka ga aka ga ko ka kasa fahimta to sai ku ce a je wajen wane ko a je wajen su wane abu na hudu qabul khabar al-wahid qabul al-khabar al-wahid bil masail ad-diniyah ashe ana iya karɓar labarin mutum ɗaya a cikin matsala ta addini akwai yan bid'a da suke kafa hujjar da cewa kabar wahid la yuhtaju bihi fil aqaid wa innama yuhtaju bihi fi shara'i ana kafa hujja da kabar wahid a babin da ya shafi shari'a amma banda babin da ya shafi aqida da tauhidi akwai yan bid'a da suka kawo wannan zancen irin mu'tazila da ire-iren su da wanda suka bi irin su to shi yasa suke ƙaryata ko suke nuna rashin yadda su da galibin hadisai da suke magana a kan saukar annabi isa alaihi salam bayyanar mahadi bayyanan dujal azabar kabari ceto da makamantansu suke cewa da hadisan da suka nuna ahadithul ahad su kuma ahadithul ahad ba ka hujja da su a babin aqida da tauhidi sai dai a babin shari'a haza halalun wa haza haramun amma ban da babin aqida to ita kanta wannan maganar bid'a ce hadisul ahad ana kafa hujjar da cikin aqida ana kafa hujjar da cikin mai cikin shari'a ba wani bambanci tsakanin guda to a cikin wannan hadisi a ina ne a wace gaba ce aka fahimci cewa ana kafa hujja da hadisul ahad yana so ya ce mana lokacin da abdullahi dan abbas ya tura abdullahi bin hunayn cewa je ka tambayo abu ayyub al-ansari game da wannan matsalar kaga ai sun suna zaune ne je ya tambayo shi da wannan labari inda ba a karɓar labarin mutum da ya za su ce ya je shi ga dai dan da sai an nemi ɗan rakiya an tura shi har su kai matsayin tawaturi kamar mutum goma zuwa sama sha biyar to amma tun da ya je shi kadai ya dawo ya nuna ana ana karban mai hadisin ahad hujjubi ina fata an bayyana kuma lokacin da aka je aka tambaye Abu Ayyub al-Ansari yaya manzo Allah yake yake kansa ya nuna aka gani shi ma dai shi kadai ya da labarin abin da ya gani game da manzo Allah kaga shi ma kuma an kafa hujja da shi wajen an yadda da shi inda ba a karban hadisul ahad sai ce to kai ma Abu Ayyub kai ɗaya ne a samu mutum tara ku cika goma ko a samo sha ɗaya ku zama dozin ɗaya kafin a yi da labarin to amma tun da suka karɓi labarin abu ayyub al-ansari tun da kuma abdullahi dan abbas ya tura abdullahi bin hunain shi ɗaya, zai nemo musu labarin wannan ya nuna mai ana kafa hujja da ahadisul ahad eh, a cikin da abin da ya shafi addini kun gane eh, wani wuri ne ko na tsallake ne na ga na kasa ganin wajen وهو شين نهدقه وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابة yin aiki da hadisul ahad sa'id abu ne karbabbe sha'i abu ne da ya yadu inda sahaba a wurin dukkan sahabbai an gane ko suna kafa hujja ma da wannan dangane da hadisin mu'az bin jabal lokacin da manzo Allah ya tura shi kasar Yaman yace da shi innaka tati qauman min ahli kitab wal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ga shi kadai da amma ya tura shi kasai mu ne isar da addini kuma cikin abin da ya tura shi akwai masailul aqida akwai kuma masailul shari'a dan shahadatu la ilaha illallah ita ce asalin usul yace kuma kai isar musu da ita su ko ba su ce ba a ya manzo Allah ya turo ka kai kadai je kasai kun taho ku goma sha ko sama ko 70 haka kun kai tawatur ashe ana kafin da hadisi ina fata Allah abu na biyar a arruju ila nusus shar'iyya inda al-islam idan an yi sabani ana koma ne zuwa ga nasoshi na shari'a wa tarkil ijtihad wal qiyas indaha da zaran an samu nassi na alqur'ani ko hadisi to kuma babu wani ijtihadi da za a tsaya ana yi bayan ga nassi wal qiyas indaha ba wani qiyasi da za a yi tare da nassi dan sun ce la qiyas fi mawridin nass la qiyas an-nass ko la ijtihad ma'a an-nass na shida jawazu salami ala al-mutatahhiri fi wudu'in aw ghusl ya halatta mutumin da yake yin sarki sawa'un alwala yake yi ko wanka yake yi ya halatta kai masa sallama wa muhadathatihi inda alhaja da kuma yi masa magana in ana cikin bukata ka zo wajen wane kai sallama ce yana ban daki karka ce dan kana ban daki baka ansawa sai ka ansa wa alaikum salam Eh, to ni ba sauri ke zan tafi in jira ta ko kuma za ka gama da wuri sai a dalla dan jira zan gama da wuri yanzu na kusa gama ina wanki kafa ya halaka ba za ka ba wani komai a kanka kaga mutane sukan dauka mutumin da yake alwala ba za a yi masa sallama ba mutumin da yake karatun qur'ani ba za a yi masa sallama ba mutumin da yake wanka ba za a yi masa sallama ba mutumin da ke cin abinci ba za a yi masa sallama ba duk babu dalili akan wannan waɗannan dukkanin su za ka yi masa sallama da karatun qur'ani za ka yi masa sallama yana cikin karatun qur'ani ka shigo ka ce assalamu alaikum to shine sai bari sai ya je karshen aya sannan sai ce wa alaikum assalam sannan sai maimaita istiaza sai ya ci gaba da karatun sa sun ce in zai koma sai ya ci gaba da istiaza saboda قطع القراءة قطع القراءة بشيء ليس له تعلق بالقراءة وهو رد الصلاة da yanke karatun alkur'ani don yin wani abin da baya da alaka da karatun ya amma da a ce ya yanke ne don wani abin da yake da alaka da kira'a to da sai ya maimaita isti'aza sannan mutumin da ke alwala za a yi masa sallama sahabbai sun san sama annabi na cikin sallah sun san sallah yake yi masa sallama sai dai idan ya tashi ansawa sai ya haka da hannu yi ishara da tafin hannunsa dan ce assalamu alaikum ya rasulullah sai haka yi ishara da tafin hannu sai ya ci da sallar ya amsa ki ya halatta mana ya halatta manzon Allah bai bai nuna kususiya bane ba ka je ka same ni ka zo ni na kuma kai maka ziyara gida kana sallah ta assalamu alaikum sai kai haka da hannu sai kai to ka ci gaba in kai alu sunna ne ka gane yaran dan kana karatun sunna wanda ba wanda ba alu sunna ba ga an bayar da shi saboda shi baya karatun sunna sai ka to me wannan kuma ba zai an taba ya riga gama wannan isharar ita ce ta wannan isharar ita ce eh da tun da zuwa yake cewa eh amma shi ya masa ko bai masa ba to gashi kuma nan gurin da ya zo wajen istinbati me yake cewa jawazu salami al mutahhir fi wudu wanda da aka yi sallama shi kuma an yi masa umarni ya mayar abinda malamai suke cewa sai in kana cikin biyan bukatar bayan gida ko bauli ne ba za ka sallama ba انت متلبس بهذين باهل هذين الامرين تو بذاك اما كاجا مون كاي تركي كو كانا كوكنا كو كانا تاكمي كو كانا بوجي تكين كتاو بذاك انت صلى نعم انت واذا هيتم بتهية فهي باهل الايمان abu na bakwai istihbabu التستر وقت ghusli musahabbancin mutum ya suturce kansa lokacin da yake wanka fa in manyan man yanzuru ilaihi wajaba wannan ko da ba ka tsammanin wani zai zo to musahabi ne ka yi sutura amma kuma in kana tsammanin wani zai ga tsarkin ka to wannan kuma wajibi ne masu tsarki jikinka tunda tsare al'aura wajibi ne na takwas jawazul isti'anati fi at-taharati bil ghayr lokacin da ka tashi wanka ya halatta ka nemi taimakon wani wato wajen a maka bai kenan a tuda ko a zubo maka ruwa idan wani ne wanda yake namiji kaga gaba za ka bayyana tsiraitin ka ba dole kenan ka sa wani zani ko ka sa tawul ko ka sa gajeren wando sai da tsiraitin ka ba zai bayyana ba yana zuba maka ruwa kai kuma kana yi to amma idan kuma kai da ka ne kuma ga ba sai ka sa wani komai ba ko ta tuda ko ko ka tuda ta wannan kuma duk ya halatta na سؤال ابن عباس ابا ايوب yadda abdullahi da abu zai tambayi abu ayyub al-ansari yufidu anna indahu ilman naqliyan an ghusl al-muhrim ko an inam eh, an ghusl al-muhrim tunda har kaga abdullahi da abu ya tura cewa a je a tambayi abu ayyub al-ansari to wannan na nuna mana abdullahi da abu yana da masanar cewa abu ayyub al-ansari yana da dalilai na shari'a yana da riwaya dangane da wankan mutumin da yake cikin iran da haka sai tura ce a je wajensa wa anna aba ayyub ya'rifu zalika wato abu ayyub ya san waɗannan dalilai faqad sa'alahu an kayfiyatil ghusl la an aslihi ya tambaye ta an kayfiyatul ghusl dangane da kayfiyar yadda mutum zai wanke kai la an aslihi ba wankan aka tambaye shi ba قال شيخ الاسلام ya ce كان شيخ الاسلام ابن تيميه ويستحب الغسل للاحرام مستحب للاحرام شيخ الاسلام يقول مستحب ne yin wanka ga wanda zai ihrami wato kenan wannan ya nuna wanka da za ka yi lokacin da za ka sanya tufafi na ihrami dan ake nashi ko umara mustahabi ne ba ba dole ba kun gane ku walau kanat al muhrimatu nufasa'a aw haizan ko da wanda za ta yi ihramin aikin hajjin da umara tana haila ko tana bi shi wankan da za ta yi mustahabi ne duk da cewa ga haila a jikinta ga kuma jinin biki da yanke masa tunda mai jinin haila da mai biki za su yi aikin haji komai mai aikin haji ke yi ya halatta su yi in ban da dawar da manzo Allah abin da ke da Aisha ke da ifali ma ya fa'al hajju ghaira Allah ta tufi bil baiti hatta ta tahuri wa nihdaj al muhrim ila tanzif idan mutumin da ke cikin ihrami ya so ya tsaftace jikinsa ka takalimin al kamar ya yanke farce wa nadhil ibti ya tsige gashin hamata wa halqal ya aske gashin gaba wa nahwi zalik da makamantan haka fa ala zalika to sai haka a lokacin da ya zo yin wannan wankan dan yin wankan baya nuna kashi da cikin ihrami shi wankan za ka yi shi ne bayan ka yi shi dama ka kafe kaya yanzu sai ka sami kayan ihrami lokacin da ka sa kayan ihrami sai kuma ka kulla niyya da aikin hajji ko umara to a wajen wankan yake nufi in ka san kana da gashi da yawa da kake son ka rage tun wajen wankan sai ka tun wajen wankan sai ka yi yayyanke mai farce karka je sai bayan ka kalla niyya kuma ka zo kana da bukatar hakan kuma an hana kun gane wa hadha laysa min khasa'is al-ihram shi wannan wanka ba wai an shar'anta shi bane dan ya zama keɓantaccen abu ga ihrami walakin nahu mashru'un bi hasbi al-haja an shar'anta shi ne gurgudan bukata wa haka za yi shirau lil juma'a da haka kuma aka shar'anta shi dan juma'a wal eid da kuma idi ala hadha wajhi ta wannan fuska wato siffar wankan juma'a da idi da ihrami duk iri da yake niyya kawai ta bambanta su قلت ما ليت نتي والغسل الذي تجادل فيه ابن عباس والمسور ليس الغسل من أجل الإحرام وإنما هو الغسل أثناء الإحرام wankan da Abdullahi dan Abbas suka yi jayayya kan shi da miswar ba wai wanka bane na lokacin da zaka sanya ihrami a'a wanka bayan ka riga ka sanya ihrami ya halitta kai wanka ko bai halitta wa huwa alladhi fa'alahu Abu Ayyub shine wanda Abu Ayyub ya aikata a aikata hada a takaice da ya da sakamakon da zamu fita da shi a nan gurin shine game da hadisin game da babu ya halatta mai ihrami yayi wanka idan ka je aikin hajji ga ihrami a cikin ka an bukatar wanka ta kama ka yi in a yi ne dai ma za ka yi so biyu ko so uku dan ana zafi ya halatta kai kayan ka kun gane ku in ko na janaba ne maka ya zama dole mutum yi kuma wannan bai lalata masa aikin hajji ba ko da gashi ya zuba cikin sa babu wata fidiya a kansa wannan shine da sakamakon da ya kamata wato mu gane babu faskil hajji ila al-umra babun da yake magana dangane da mutum ya lalace da aikin hajjin sa na ifradi ya mai shi umara wato maganar da yake soya a nan gurin kun san malamai suna cewa nau'ikan aikin haji guda uku ne ko dai al-ifrad al-ifrad wanda shine kadaitaccen aikin haji ko at-tamattu shine mutum ya dauki niyyar umara sai in ya kammala sannan ya kulla niyyar aikin haji ko kuma al-qiran wanda shine mutum ya hada niyyar aikin haji da umara lokaci guda tun da ya je miƙati ya cire kayan ya sanya hirami ya kulla niyyar aikin haji da umara a takuɗe to wannan alfasku din da ake magana ana magana ga mutumin da ya riga ya ɗauki niyyar ifradi shi bai ɗauko niyya ta kirani ba bai kuma ɗauki niyyar umara kadai ba dan in ya gama ya aikin haji sai ya ɗauko niyyar mai ifradi aikin haji shi kadai to abin da ya kamata shine ya lalata wannan niyyar ya rike da wannan aikin hajin da ya ɗauka ya mai shi mai mai shi umara shine fask din shine babu faskil hajji ila al-umra babun da yake magana akan lalata aikin haji kamar sai shi koma umra zai kawo hadisi da yake nuna haka al-hadith as-sadis wa 30 ba'd al-mi'a hadisi na 130 da 236 an jabir ibn abdullah qala أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحج جابر بن عبد الله يتي النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت gare shi da sahabbansa sun kulle niyyar aikin hajji. وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى duk cikinsu ba wanda yake da dabba da zai yanka a matsayin hadaya sai annabi sai talha ibn ubaidillah ban da waɗannan guda biyan ba wani mai dabba a cikin su wa qadima aliyun min al shi ko Ali bin Abi Talib lokacin da annabi ya taho daga Madina da sahabbai za su je aikin haji a Makka shi kuma ya taho daga Yaman faqala da ya zo miƙatin mutanen Yaman wanda shine garin Yalamlam sai ya dauki niyya kala sai yace ahallaltu bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah na kulla ya irin wanda manzon Allah yayi shi bai san me manzon Allah yayi ba ce an ma hada maka ya mun bayani sai in gina ka fa amara annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ashabahu sai annabi ya umarci sahabbansa an yaj'alu ha umra cewa duk wanda ya dauki da aikin haji shi kadai yanzu ya riki dace ya mayar da ita mai umra fa yatufu yasu zo maka sai su yi tawafi thumma yukaffiru sannan su yi saye-saye wa yuhillu sannan su cire kayansu na ihrami su sa kayan gida illa man hadiyu sai wanda ya taho da hadaya kadai to wannan ya tafi da tsarin da ya taho da shi na kirani kun gada ma shi ai ifradi babu yanka wato manzo Allah na nufin dukkan wanda ya tafi ifradi yanzu ya rike dashi ya mai da shi umara kenan فقالوا في صحابين سكتير شيء ننطلق إلى haka za mu يقطر هكذا متفهمنا ga mutum bai daɗe da yin janaba ba shine kawai za ta fassara fassara ta a zauna lafiya amma an maka bi wato kamar karin magana ne suke bai kamar karin magana ne suke domin idan mutum ce kowa ya san dai me zakaruna ya fito ma'ana haka mutum zai fita zakarin sa na fitar da mani abinda suke nufi tunda idan ka zo kai umara ta kari za ka fi kirani ka sa kayan gida a lokacin idan ka zo da matarka ya halatta saduwa da fito da halatta ya halatta saduwa da matarka har ya zuwa ranar takwas ga wata ko da a ranar takwas ga wata za a tafi mina da ta hama ya halitta saduwa da iyalin ka kafin ka yi mai kafin ka yi ka yi ihrami to sai suke ganin ya dab da juna a ce mun cire ihrami mun sa kayan gida mana ta shagali da matan mu kuma a ce wani gobe kuma ku ku sa ihrami ku ji abin nan wato kamar ba a samu ratan lokaci ba tsakanin saduwa da iyalin da zuwa mina shi suke ne ba a samu wani ratan lokaci ba to ko hakan za a yi ne ga wanda ya aikin hajji ta matu'i amma mai kira da ma shi ne wurare ikirari sai suke ganin yanzu manzon Allah haka za mu tafi mu kai kuma gashi kai kana ne baka cire ihramin ka ba amma mu tunda mun tore ikirari ka ce mu mai da ita umra shikenan mu cire ihramin mu san kayan gida sannan mu yi cikin shagalin mu tsakanin mu da matan mu ga wanda yake da bukatar haka ga wanda ya zo da matarsa har yanzu a lokacin da za su sake fita to kuma sai mu tafi mina bayan mu daɗin saduwa da iyali ba shine anan taliqu ila minan nan taliku ila minan haka zamu tafi mina wa zakaru ahadina yaqtur wani ma kila wato yana tafiya abin ya san bai gama diga daga jikinsa ba ma'ana suna nuna matukar kusancin lokaci tsakanin abin da ya faru tsakanin su da matansu da isa garin mai garin mina jin kun a dogon wannan bayanin فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم sai wannan labarin ya kai ga annabi fa kana sai manzon Allah ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu da zan fuskanci abin da ya gabace ni na al'amari na ma ahadaitu ni ma da ban koro dabba ba walaula anna ma'iyan hadiya ba dan akwai hadaya ta tare da ni ba la ahalaltu ni ma da na mayar da wannan aikin hajjin ya zama umara in cire kaya in sa kayan gida sai daga bayan kullum ne aikin hajji ranar kasar ga wata me yake so ya ce musu su suna ganin ya zai sa su kaɗai su bata aikin hajjin shi bai bata nashi ba sai ba su hujja ya ce ni na riga na koro hadaya ta tun daga ina tun daga tun daga hindu tun kafin yanzu cikin hurumin maka na riga na koro hadaya ta tun daga madina falha shi ma ya koro hadayarsa tun daga madina tun da dama daga shi da annabi kaɗai suke dabbobin yanka sauran babu mai dabbobin yanka duk za su zo su yi ifradi saboda haka wannan dalilin sai ce ni ma da na san inda na sani ko inda za a dawo mun gaba ta koma baya baya ta koma gaba ni ma da ban koro dabba ta ba kawai da na taho da umara ita kadai to wannan yana ɗaya daga cikin abin da waɗansu malamai ke kafa hujja da shi kan fifikon a akan kowane irin nau'i na aikin hajji dan gashi annabi kirani amma amana cewa da na san ni ma da na yi ne da na yi ta matu'i wannan yana nuna fifikon me tamattu'i kenan akan akan kirani fahimtar wasu su malam to shikenan dai abin da zai faru kenan wa hadat aisha jabir yace ummuna aisha kuma haila ta zo mata fa nasakat al manasik kullaha yi dukkan ibada da ake ta aikin ta yi gaira annaha lam tatuf bil bait sai dai bace dawafi da dakin ka'aba ba falamma tahurat yayin da ta tsarkaka wa tafat bil baiti ta yi tawafi da ɗakin kaba? qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah kan taliquna bi hijjatin wa umra yanzu haka za ku koma madina kowa gashi da aikin hajji da umara tare da shi wa an taliqu bi hajjin ni kuma in tafi da aikin hajji kadai ba umara haka za a yi wato suna ganin kowa ya fita farla kowa ya fita ne matsayi dan dalili ita lokacin da aka ce kowa ya mayar da ifradansa ya zama umara ita kuma lokacin idan umara za su yi kenan mai za su yi za su yi dawafi su je su yi mai sa'a yi shi kenan sai su yi aski to ita yanzu ba halin dawafi kaga ba maganar umara kenan saboda haka ita ba ta warware ihrabi ba sai ta tafi da aikin hajji shi kadai sai ya zanto ta yi kadai ta san aikin hajjin da babu umara a cikin saboda haila ta kawo mata cikas ba ta samu jami ba ta yi umara ba ta samu ta yi dawafi wanda kuma yin dawafin dole sai da shi a cikin umara da haka su suke cewa annabi yanzu kuma haka za a koma madina kai kayan aikin hajji da umara ke rani sauran sahabbai wancan ya yi. tamattu'i shi ma aikin hajji da umara ni kuma in koma da aikin hajji kadai babu umara kun gane abin da suke fa amara rahman ibn abi bakr sai ya umarci rahman ibn abi bakr wato dan uwanta kenan rahman ibn abi bakr an yakhruja ma'aha ila tan'im ya fita da ummana aisha zuwa wani wuri da ake kira tan'im wato kun san makka tana da hurumi kewayayye wanda muka yi bayanin sa a darussan baya to idan za ka yi umara sai ka fita daga wannan hurumin sannan ka ɗauko ihrami ka shigo ka ɗauko niyya ka shigo da haka sai umarci kuma bin Abu Bakar cewa ya fita da ita zuwa ga Tan'im Tan'im ya zama kharijin haram ke wuri ne da yake wajen haramin Makka fa sai ta je ta ɗauko ne ta ta aikin umara ta zo ta yi umara dal hajji bayan an riga an yi aikin hajji to a nan gurin ko da yake zamu karanta mas'alolin da mai littafin zai faɗa da biyu su ɗaya bayan ɗaya za mu gani abinda ya akwai abin da ke karin taliki sun yi bayu wa kallon min hadisi abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko kaunin nabi sallallahu alaihi wa sallama aharama wa ma'ahu hadisi kasancewar manzon Allah zira da mutum tabbata gare shi ya yi ihrami tare da hadaya da naci a lokacin fa huwa afdal wa akmal duk wanda yake da hadaya da zai kora ya tafi da ita har makka to abin da yafi dacewa shine yayi kirani wanda ko baya da hadaya to abin da yafi dacewa shine yayi me yayi tamattu'i ya dauki aikin ya dauki niyyar umara ita kadai amma duk wanda yake da hadaya to sai yayi kirani na biyu an na karka sauƙin hadi ja'izun mutum ya kasance ya tafi ba tare da ya kora dabbarsa ba ya halatta li'anna akthara sahaba lam yusuf domin mafiya yawan sahabbai ba su koro dabbobin su ba wa ya'ti tamannihi sallallahu alaihi wa sallam عدم سوقه الهدي وتوجيه ذلك إن شاء الله تعالى amma idan haka ne. me yasa annabi ce da na sani ni ma da ban koro dabba ta ba kai yanzu anan ka ce kasancewar bai koro dabbar ba shi fi da abin nan kasancewar kai um, mutum ya koro dabbar ya halatta to amma to yaya manzon Allah ya rika gorin ina ma kuma bai kora ba yace to bayanin hakan zai zo nan gaba me yasa yace haka na uku fikihu ali radiyallahu anhu ali bin abi talib lalle yana da fahimta game da addini fa innahu hina lam ya'rif ayyal ansashi afdal da ya kasa gane cikin nau'ikan aikin hajjin nan guda uku wanne ya fi falala allaqahu bi ihramin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Allah na kulla niyyar abinda manzon Allah ya san duk abinda manzon Allah ya zaba to shine da wallahi wannan ya nuna fahimtar sa game da addini na hudu jawabu ta'liq al-ihram bi ikram al-ghayr a ce ya halatta in rata yadda ihrami na da ihramin wani a ce me za ka ihrami ce duk abin da wani ya kulla ni ma shi na kulla shi na kulla niyya a kansa ya halitta yi irin wannan niyyar to amma sai dai fa kafin su riga in je maka in fara komai sai na tambaye shi ku kullu niyya ina fata mu inda in ba haka ba kenan zan je in shiga ban san me zai yi نبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفتقوا حجهم إلى عمره annabi ya umarci sahabbansa da basu koro hadaya ba su lalata aikin hajjin su mai sai shi umara fa idza gomin min a'mal al-umra hallu idan sun kammala ayyukan umra sai su cire kayan ihrami dan su sa kayan gida li yuhrimu hajji dan kuma nan gaba kenan su dauki niyyar aikin hajji a ranar takwas ga wata fa yaqtadi al-amru fi'la ma fa'aluhu wa ya'ti al-khilafu fi dhalika wa tahqiquhu insha Allah ta'ala wato kenan wannan sai zan to ne yanzu ga dukkan wanda ya dauki niyyar aikin ifradi to da ya je maka ya lalata ya mai da shi mai umra shi ne dalilin na nasiru da Bani da ya ce fa babu wani ifradi ne za a riga an soke ifradi tun lokacin annabi wanda suka dauka annabi ya ce kuma yadda su fara suka ga annabi sai ki jinda dawo fa sai daga cikin su zai ce yake cewa yanzu zan Allah kana nan waye din mutum ihrama mun ta kayan gida har haka kike bi kuma zan Allah ya ce hakan nake nufi hakan za ku ta yadda suka daya da suka daya da ya nuna ba habi bane ba yana tursa sa zai ke a cikin nan yanzu a bisa ga wannan fahimta mutum baya da wata hujja da zai ki ifradi a aikin sa amma kar ku manta ko wadansu suna nan su suna ganin kuma a duk da hakan ba shi ifradi shi ko mai falala wannan <laughs> abu ne wanda yake ba'ido jiddan ba'ido sai sai ifradi نشد أن من ساق الهدي منعه ذلك من الإهلال إذا متن يارجع يقول دب ساشيبا حالا يورولي إهرام سا وبقي على إهرام يزيد قبل الرواء كي إهرام سا كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن يدعى النبي نبقى جواز المبالغة في الكلام أشياء لتكزلفها أتكين زنتي لاستيضاح الحقائق dan bayyanar da hakikanin al'amurra yadda suke wa tabyinul umur da bayyana lamurra ya halatta kenan dan ka zurfafa harshe ka yalwata magana in kana so ka yi wa mutane bayani ne amma kai ta magana mara amfani ita ce ba a so ta sai ta zama abin zargi a shari'a na takwas tamannin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko tamannan nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu lam yusukil hadiya manzo Allah ya gurace ina ma a ce bai koro hadaya ba wa annahu fataha hajjahu ila umrati wannan matsalar matsalar ce ta lafiya, malamai sun saba a kai tunda manzon Allah cewa if ali ma fa'al al-hajju gaira Allah kadimi lil baiti hatta da aikata duk abin da mai aikin hajji zai yi kawai dawafi ne ba za ki yi ba har sai kin sarki bai ce ba da sa'i ya ce dawafi ne kawai ba za ki yi ba sannan kuma a lokacin da annabi ke magana da ummu na Aisha kan wannan mas'ala shi kan shi wurin da ake yin sa'ayi na safa da marwa yana wajen masallacin ka'aba masallacin ka'aba daban wurin sa'ayin daban fada da masallacin ka'aba ne har yin shigo da wannan wurin sa'ayi din cikin masallaci a yanzu amma a da tun a waje yake san mata unguwa daban suna da ba abin da haɗa su da suka ina wadan kuma hidda abu na ah, sha biyu kenan ko jawazul itiyani bil umra min adna al hilli mutum ya halatta kenan ya fita mafi kusancin hillu shine idan ka fita daga cikin hurumin makka ka fita wurin da yafi kusa ka dauko niyya ta umra ba'd al hajji bayan aikin hajji wala tasunnu li an wala tusannu aba hakan ba wai sunna bace ba cewa duk lokacin da kai aikin hajji sai ka je kuma kai umara daga baya li'annahu lam yaqa min as-sahabati illa hadhihi al-marra min aisha sahabbai ba a ga suna yin haka ba in ba wannan abin da aisha ta yi ba ita kadai walam yunqal an aisha anha fa'alat haba da zalik kuma ba a gani aisha kuma ta sake mai ta hakan ba daga baya walau kanat al umratul mashru'a inda a ce umara ce wadda aka shar'anta lama tarakuha wa hum fi makkah da ba su barta ba lokacin da suke makka sahlatan alaihim shi suna da saukin yi muyassaratan lahum kuma gashi za su samu daman aiwatarwa ba tare da wahala ba Mai mala yake so ya ce a nan ku fahimta da kyau kun ga tamattu me za ka fara yi za ka fara yin umara sannan ka yi mai kai aikin haji kira ne kuma za ka kuɗa mai aikin haji da umara a sarƙafa da juna tun daga ihrami ma kan ce labbaik allahumma hajjan wa umratan wa umratan wa hajjan ya ubangiji na an samu ka zan yi aikin umara tare da aikin ta ta kuɗa to amma idan ka zo kai aikin hajji kadai ka kare aikin hajji sai kuma ka sake fita irin da ga yan Pakistan suna yi ka je can tan'im ka je ka sake ɗauko irami ka zo kai umara to wannan umma Aisha kadai aka biyo wannan damar kar wani ce sunna ne tunda an ce Aisha ta yi shi ba yanzu haka zai yi. kuma yanzu akwai mutanen da dama da suke haka ba sa son su yi ta mutu idan a cikin ta tamattu'i akwai yanka shi kuma ba sai ya kashe kuɗi ya yanka dama ba zai kira ni ba tunda kira ni ana bukatan koro dabbar ka sai ko kaje daga Najeriya za ka tafi da rago ne a jirgi ba zai yiwu ba to saboda haka sai su je su yi aikin haji shi kadai ifradi sai kuma bayan an gama aikin haji mutum ya gama komai sai kuma ya sake fita bayan gari can inda ake zuwa tunda akwai mota da kace tana'im za ka yi ta tan'im sai ka je ka ɗauko ihrami sai ka taho sai ka zo kai umara to yana nufin in kai ka je ka yi tamattuki shine aikin hajji da umara ni ma na yi tamattuki aikin hajji da da umara to amma bambancin ku shine shi wancan ya fara yin umaran ne kafin aikin hajji wanda wannan shi annabi ya koyar shi ya bada lasisi ya ce ayi kai kuma sai da kai aikin hajji sai ka zo kai umara wanda wannan kuma annabi bai bai wa kowa wannan lasisin ba sai umara Aisha ko ba a fahimci matsalar ta shafi kowa da kowa ba don haka ba da ita ba wanda ya kare ba wanda ya bada fatawa da haka ba cikin kun abin da yake so ce dan kar wani ce to ai sunna ne kaga mutane mu kan yi haka kaga sai je da shi ma ya aiki hadi ya umara kuma ya kaucewa yanka bai kace kudin saboda yanka yana ganin yayi dabara yana ganin kuma tsaye ke shi da kai da daga kai ta wannan kuskure Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa abin da ya kamata ka yi in kana son ka samu ladan wannan umara sai bayan an dawo gida daga aikin hajji to sai ka sake gina wata sabuwar tafiya dan wannan umara don kai haka ya halatta amma kana ta kawai ka kuma ka bayan gari ka je ka dawo a ina fatan kun fahimta ai kusan yanzu ta mutuki ne za a yi in ba ba yadda zaka yi ba yadda zamu tafi da dabba daga nan ba a yo ai ba za ka zo me zai in ka taho daga Madina ka taho da dabbar ka ai kuma daga miƙatin mutanen Madina za ka dauko niyya ai eh daga eh. kirani ba daga tan'im ba za ka ce daga zulhulaifa hmm, hmm, daga zulhulaifa na kwarai da gaske idan ka je madina sai ka sai ragonka a madina ko ka sai sanka ko shanu ko mota ɗaya ce ka saya ta shanu har ka so ka yanka shikenan sai ka zo ka ɗauki ihrami a wurin miƙatin mutanen madina har ka zo da dabbar ka har aka je mina ka yi kirani ba zai yi ba gashi sai ga wanda ke saƙa alhadiya kamar yadda maza Allah ya nuna hmm? a ku bari mu gama tukuna na goma sha uku annal ihrama bil umra la budda an yakuna min kharij al haram mutumin da zai ihramin umra fa sai ya fita wajen harabi wa huwa qawl al a'immat al arba'a wannan shine maganar limamai hudu al imam malik al imam abu hanifa al imam shafi'i al imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna wal jamaa wal farq bayna al hajj wal umra bambancin aikin hajji da umra shine annal umrata jami'u amaliha fil haram ita umara dukkan ayyukanta a cikin harami ake yin su fa yakhruju lil hill lil jam'i fiha bain al hill wal haram shi yasa wanda zai dauki niyyar umara sai ya fita wajen harami dan shi ma sai ya zanto ya wani abu a wajen harami kuma ya zo ya sauran ayyukan umara kuma a cikin mai harami to amma aikin haji tun da dama za ka fita wajen harami to daga cikin haramin kuma ka iya daukar niyya kenan shi yasa mutan maka ai daga cikin dakunan su za su dauki mai niyya daga cikin gidajensu kai ma da kai ta matuƙi daga masokin ka zaka dauki niyya idan za a tafi mina ba sai ka fita harabi ba saboda idan ka je mina to ai kuma za ku je har arfa arfa kuma wajen harabi ne kun gane abin da yake nufi aina ولم يخالف الا قله بخلاف الحج هو yana maganan wajen jumhurul ulama yana magana cewa maganar um, ihrami da umara dole sai mutum ya fita wajen harami wannan ita ce maganar limamai hudu sai kuma ce wajen jumhurul ulama da kuma mafiya yawan malamai walam yukhalif illa qilla sai yan kaɗan cikin malamai suka saba kan haka bi khilafil hajji amma ban banda ake nan fa innahu min ahli makka liman huwa fiha shi aikin hajji tana daga cikin makka inda kai zaunin ne ne zaka dauki niyyar sake to shine kawo nan alfarqu bainal hajji wal umrah واما الهج فبعض اعماله في الهرم اي كنجي وانا ساشن ايوكا سانا ينسل يشكين هرمي وبعضها في الهل وانا ساشن كما الهل وجن هرمي وهو الوقوف بأربع شنة سواء أربع أبنى شاهد قوله أهل بالحج بيتي أهل بالحج ظاهره أنه مفرد يتنفن يا ينير أي حج كريم وتقدم الجمع بين روايات ما يهم الإفراد أو التمتع amma kuma can baya ya riga ya hada ruwayoyi waɗanda suke nuna wata ruwayar ta ce manzo Allah ifradi yayi wata ce a kira ne yayi amma dai abin da yake sahihi magana wa anna sahiha annahu qarin sahihin zance manzo Allah yayi kira ne ba wai ifradi ne ba ko da kagarwa a Allah bil hajji ana nufin wal umrati kenan الحديث السابع والثلاثون بعد المئتين حديث ندري بيو دتلاتين دبقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da gare shi qala yace qadimna ma rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu naqul mun zo mun iso tare da annabi mu muna cewa labbaika bil hajji ya mun ansa maka aikin haji fa amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga baya sai manzon Allah ya umarce mu fa ja'alnaha umra sai muka mai da ita ta koma umra wannan yana karfin hadisin baya cewa idan mutum ya dauki aikin hajji shi dole ya fasa hansa illa umra al hadithu thamin wa 30 ba'da al 200 hadisi na 238 ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa abbas ibn abdul muttalib قال يتي قدم رسول الله wa ashabuhu عليه وآله وسلم وأصحابه سبيعة رابعة من ذي الحجة من ذا الله يا إسو مكة شيد صحبانسا أسافير hudu ga watan zulhijja a safiya ta yini na hudu ga watan zulhijja muhillina bil hajji dukkan su sun taho da niyyar aikin haji fa amarahum an yajhaluha umra sai manzo Allah ya umarce su cewa su mayar da aikin hajjin nan ya zama umra fa qalu sai suka ce ya rasulullah ayyul hilli wani irin ihlali kake son mi cire kaya kadai ba tare da kusantar iyali ba ko cire kaya har tare da kusantar iyali kake nufi qala sai manzo Allah ce al hillu kullu hillu gaba ku cire ihrami ku sa kayan gida ku sanya turare ku komai da komai shi ke nufi kaga dai duk wannan yana nuna fasahi wannan dai yana cikin hujjojin da Nasiruddin Albani Allah ya kansa gafara ya tattara cewa fa shi yana ganin babu wani ifradi a الحديث التاسع والثلاثون بعد المئتين حديث ندري بير تلاتين دترا عن عروة بن الزبير قال دقا عروة بن الزبير Usama سئل أسامة wa ana Jalis an tambayi Usama Ibn Zaid lokacin لوكة ina zaune a wajen. kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasiru ina dafa yaya annabi yake tafiya wace irin tafiya yake yi sauri ko kuma ba sauri hina dafa lokacin da ya taso daga arafa an gane ko wace irin tafiya annabi yi sai ce kana yasiru la'anak manzo Allah ya kasance yana yin nau'in tafiya da ake kira al'anak nau'i ne daga cikin nau'ikan tafiya fa idza wajada fajwatan idan ya samu dan sarari nassa sai ya dan ƙara hanzari wato tafiyar da ake kira al'anak ita ba jan kafa ba ita ba sauri ba tsaka tsakiyar tafiya to amma saboda tattalta ba sassarafa ba bai kai sassarafa ba idan wannan saboda cunkoson mutane sai yake tafiyar da ba jan kafa yake ba amma ko ba sauri yake ba amma da ya ga dan fili a gaban sa ba mutane da yawa to sai dan ƙara sauri inda mutane da yawa kuma sai dan tsaya in ba mutane kuma sai dan ƙara sauri haka manzo Allah ya rinka tafiyar sa lokacin da wato ainihin ne tsaro kun gane wannan za mu iya ci gaba ban ban san ko karfe nawa muka fara ba dan kar ya kadan koyi yawa ba sai mu a haka ko da yau ranar farko gobe sai mu ci damara sosai sosai idan Allah ya kai mutum da goma muna nan sai mu dakata a nan gurin gobe sai mu tashi menene mu wani ne wani insha Allah takadimu ah, babu hukumu mu rami abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi